Alhamdu lillah alhamdulillah dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah mai kowa mai komai salati da ɗaukaka da aminci su kara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa da ma magoya baya baki ɗaya har izuwa ranar sakamako ina godiya ga Allah da ya bani ikon sake fara wannan littafi na lafiya Allah ya bani ikon gamawa lafiya Allah ya sa mu amfana da abin da yake ciki amin summa amin littafin shuhada littafi na ɗaya bismillahir rahmanir rahim kwance take a takure a wata ya galgalalliyar tabarma wanda duk ta tare don tsufa ko kyawun gani babu ɗakin kasa ne take a kwance a ciki wanda duk barin ɗakin kasar ya zube gefe guwa tumaki ne suke a kwance a tare yanda ta kwanta da ka ganta ka san sanyi take ji domin kuwa lokacin sanyi ne babu abin rufuwa dogon rigan jikinta faɗin yadda yake bata lokaci ne tana cikin baccin wahalan da take yi ne ta ji saukan bokitin ruwan sanyi a jikinta a firgice ta tashi tana raba idanuwanta manya ga su farare tas masu kyawun kallo duka duka ba za ta wuce shekaru goma sha hudu ba Ba ta yi aune ba ta ji saukar mari da sauri ta dafa wajen game da sakin kukan wahala ta durkusa a ƙasa dan Allah ya duko ki hakuri me zan miki ya duko ta ce eh lallai shahada kin samu guri har da kwanciya bacci ai baki da sauran wata hutu maza ki tashi ki ɗauki tulu ki jera fi ki ɗebo ruwa kina dawowa ki share gidan nan tas ki daura sanwa kafin mu farka a bacci ni da shaleleta da kuma ɗana idan ba haka ba wallahi wallahi wallahi kin ji na miki rantsuwa sau uku ko to na lahira ma sai ya fi ki jin daɗi shegiya karuwar karuwar yarinya kawai ya duko ta koma ɗakin su ta bar shahada durkushi tana kuka mai cin rai yanzu a wannan tsohon daren za ta fita ɗiban ruwa a rafi akalla yanzu karfe uku na dare kashi 'yan su da lalata 'yan mata barin ma ita da suke kawo mata hari ya duko tsale ko ta ce wallahi shuhada idan baki tashi kin fita ba idan kika bari na sake fitowa sai na ci ubanki a gidan nan na babballa ki na ga mai danki. duk fadin kauyen nan da sauri shawa da ta tashi ta dauki tulu ta fita ta hanyar rafi tana kuka tana addu'ar neman tsari ba jin komai kafa duk ya dauke kauyen tsit kowa yana cikin gidansa yana bacci domin an ce dare mahutar bawa haka shuhada ta ci gaba da tafiya cikin tsoro tana addu'a Allah ya kare ta sannan Allah ya kawo mata ƙarshen wannan bakar azaban da take sha a wajen Yaduko da 'ya'yan Yaduko da haka har ta isa rafin ta ɗebo ruwan kafin ta dawo an kira sallar assalatu tunda ta ajiye ta hau sharan gida tana yi tana addu'o'i domin kuwa shuhada hafizan alkur'ani ce ta yi saukar ta shekara uku da suka wuce tun tana da shekaru goma sha ɗaya kenan bayan ta gama sharan ne ta fita neman ice da ƙarare, ta zo ta ajiye kafin nan har lokacin sallar yi ta yi don an shiga masallaci alwala ta ta koma ɓarin ɗakin ita da awaki ta share tukunna ta tada sallah ta yi nafilolinta da farilla sannan ta ɗaura da addu'o'inta don kullum amin don kullum ba ta rabuwa da su a bakinta da kuma zuciyarta hura wutan da ta yi ta ɗora ɗaumamin tuwon dawan da ta yi jiya wanda ko rabin loma ba a bata ta ci ba don kwananta ɗaya ne a gidan kullum ita za ta yi girki amma ba za a bata ta ci ba sai wanda ya bushe sai a haɗa mata da ƙanzo a ce ta ci idan kuma ta ci to ba ita ba sake cin wani abu sai washe gari wani lokacin ma haka za ta wani ta kwana ba ta ci ba sai dai idan Allah ya taimake ta ta je makaranta sai aminiyar ta yar gidan mai gari ta kawo mata abinci ta ci haka za ta zauna ta ci uban aiki sannan ta wuni da yunwa ko kuma ta kwana da yunwa bayan ta gama dumamen ta juye musu a suna can suna baccin asara babu wanda ya fito balle yayi sallah basu tashi ba kuwa sai da rana ta fito gal a saman kwano tukunna suka fito suna wangala baki suna hama babu korafa baki shuhada shirin zuwa makaranta ta yi uniform ɗinta duk sun koɗe sun sha ruwa ga uban faci a jiki dama jiransu take yi tashi za ta je makaranta domin kuwa bata isa ta je ba tare da sun tashi ba idan ta dawo jikinta ne zai yi tsami durƙusawa shuhada ta yi ta ce ya duko ina kwana munafikar banza lafiya shuhada ta juya ta kalli sali wanda ya fito yanzu shi ma yana wankala baki yayi sali ina kwana harara ya aika mata da shi ya ce da ban kwana ba saki ganni shegiya mai kama da aljana ya ɗauki buta ya shige makewaye ya duko ta ce don ubanki baki ga shalele bane da ba za ki gaishe ta ba shahada ta kalle ta ta ce nuratu ina kwana nurat ce iye eh. ki gani fa a tsaye take gaishe ni kuma ko ta ce min anti saboda raini ta ma raina ne shahada ta girmi noratu da shekara ɗaya da rabi shahada ba ta yi aune ba ta ji saukan rankwashe a kanta da sauri ta durƙusa sale ya ce idan ba za ki gyaru ba ki rinƙa gaishe ta a tsugunne sannan ki kira ta da anti ba wallahi ki rinka shan rankwashi a wajena ya faɗa yana shigewa ɗakinsa ya duko ta ce dala ɗauko mana abin karin kumallon mu Shuwada ta tashi da sauri ta ɗauko ta kawo musu. Ta ce ya duko don Allah ki taimaka min da ko loma ɗaya ne na je makaranta. Wallahi yunwa nake ji. A hasali ya duko ta miƙe ta yi kan shuhada. Da gudu shuhada ta fita ta bar gidan tana kuka. Ya duko ta ce dama kin tsaya ki ga loma ɗaya. Yau ki je wajen koyon iskancin da Kumburerren fuska shegiya karuwa kawai. A hanya shuhada tana tafiya tana hawaye Ganyuwa tana ji sosai har wani zazzabi take ji yana shirin kama ta da haka har ta je makarantar tana kuka wani malamin su ne ya ganta tana kuka ya kira ta shuhada zo nan tana zuwa ya ce bana so ki ce babanki ya canza miki uniform amin tana zuwa ya ce ba na ce ki cewa babanki ya canza miki uniform ba sun koyar da kai kasa ta yi domin shuhada akwai kunya da biyayya ta ce malam fa ni da mahaifi Allah ya masa rasuwa mamar fa malam mahaifiyata ita ma Allah ya mata rasuwa ba ni da mama ba ni da baba to ba ki da yaya ne malam ina da shi amma ko na ce siya min ba zai siya min ba malam Rabiu ya girgiza kai ya ce Allah ya kyauta duk makarantar nan kin fi su ilimi duk da a kananan shekarunki kina SS3 amma kuma uniform ki, tun na primary school ka uniform din da rashin kyan gani kashi kullum sai kin yi latti abin da ya sama ba a dukan ki latti saboda ki da iliminki da biyayyarki na malam rabiu ya rinka mita don shi bai jima da zuwa makarantar ba don haka bai san halin da shuhada take ciki ba nan dai ya gama faɗarsa nan shuhada ta duka kasa ta ce malam ka yi hakuri ba laifi na bane nake yin litti malam rabiu ce ta shike je bayan ta shiga class ji ta yi anya yau din nan za ta gane karatu kuwa saboda yunwa kalle kalle ta fara ko za ta hango hindu yar mai gari kawarta amma da alama yau Hindu bata zo makaranta ba. Haka dai aka fara musu karatu, tun ba ta fahimta. Ta tuno karatun nan fa shine jigon rayuwarta, hasken rayuwarta ne domin ko ilimi haske ce, kuma burin mahaifiyarta ne tana so ta yi karatu domin ta taimaki jama'ar ƙauyensu, tana son zama likita, Nan ta rinka tunanin innarta. Ta manta ma a makaranta take, ji ta ana taɓa ta, firgige ta dawo duniyar tunanin da ta lula. Ta gaba kowa a class ɗin, alamun an fita break ne, ta ce hindu yau ina kika tsaya ta ce ke dai bari shahada yau na zo da wuri malam rabiu ya tare ni wai ilimi na bai kai na nss3 ba shi ne fa wai na koma firamare ni ko na sa kuka na ce wallahi ina ya mai ina yar mai gari ba zan koma firamare ba da kyar aka mai da ni jss1 don kawai ya ban asamin na kasa yi kenan fa ni kan da ba don ke ba ma a rado ba ni ba wata karatu na tun da na yi. rabi Allah ya ishe ni haka Allah ya amfana wanda na samu shuhada duk da ba ta jin daɗi sosai amma maganar hindu ya yi matukar ba ta dariya don haka ta hau dariya hindu kuwa ta cika ta yi fam don ita ta tsani dariya za ta fita da sauri shuhada ta riko ta haba kawata yi hakuri mana na bari ba zan sake ba dawowa ta yi ta zauna ta ce to wallahi ki bari idan ba haka ba kuwa mu ɓata da ke na sati ɗaya shuhada ta ce haba hindu ina murna ke ce kawai mai suna. idan kika bata da ni ai mutuwa zan yi hindu ta zaro ido waje ta ce tab lalle ki bar maganar mutuwa bayan zuba murmushi shuhada ta yi ta ce ai dole na yi zancen mutuwa ina inna ta, ina babana ta faɗa tana hawaye nan hawaye gangaro wa idanunta sosai hindu ta tausaya mata ta ce ki hakuri shuhada wata rana sai labari gashi kina da ilimi da nutsuwa na tabbata a wannan kauyen namu mijin da zaki aura sai an ga sai an gani insha Allah ya duko sai ta ji kunya domin zaki abin da ba a taba yin sa ba a kauyen nan a kauyen Tanko gashi na taho mana da abincin innata ta dafa shine na mana shine na juyo mana ita a leda amma ki ci kawai idan na koma gida zan kara ci tunda kafin na zo ma na ci da sauri shuhada ta karba ta ci tana kuka hindu tana tayata hindu za ta girmi shuhada da shekara ɗaya domin ita shekara ta sha biyar ne shuha kuma shekara sha hudu hindu ba ta jin magana ko kaɗan kasancewar ta 'yar gidan mai gari haɗuwarsu da shuhada kuwa a bakin rafi ne ta ga shuhada nan ta ci tana son ta da kawa duk 'yan matan kauyen suna son yin kawance da hindu saboda hindu tana da kyau daidai gwargwado sannan tana da haske abinta bai rufe mata ido ba tana da kyauta ga neman tsokana hindu ba ta da hakuri idan ka yi mata abu to fa sai ta rama haɗuwarsu da shahuda ne yasa da ta koyi hakuri akan kawancen shahada da hindu Noratu ba ta nuratu so ba don ita ta fi dacewa ta yi kawance da hindu ba shahada ba akan wannan kawance sai da shahada ta ci ɗan banzan duka wannan dukan kuwa har gaban mai gari Allah sarki wa Allah sarki wannan kenan wace ce shahada shuhada malam Amadu Isa shine cikakken sunanta mahaifinta malami ne haifaffen ɗan azare a can cikin wani kauye mai suna kauyen tanko nan iyaye da kakanni suke na malam amadu malam amadu ya fara auren laure wato ya duko kwata-kwata laure ba ta son kishiya ko da kuwa a makota ne balle a ce kuma ita aka kawo mawa malam amadu bai san halin laure ba ya aure ta ga kazanta don wasu halayyar nata sai da suka yi aure take fitowa da su da haka har ta haifi ɗanta sale Sale har ya shekara bakwai amma Laure ba bata sake haifuwa ba. Sale yaro ne wanda baya jin magana don kullum iyayen yara sai sun kawo karansa wajen babansa. Malam Amadu da ya gaji ya buga ma Sale keji yana kulle su a ciki don ya fi masa salama. Babu kalan bala'i da Laure ba ta yi ba akan an tsana ɗanta Sale a ƙauyen. amma ko kula ta malam Ahmadu bai yi ba saboda shi mutum ne baya son hayaniya mahaifiyar shuhada kuwa ba yar azara ba ce bafulatanin tilde ce bikin kawarsu suka zo a ƙauyen tanko da ke cikin azaran tunda malam ahmad ya ganta ya ji ta kwanta masa a rai da haka dai ya yi ta tambaya har ya je tilde ya gana da mahaifin ikilima wato mahaifiyar shuhada ba tare da bata lokaci ba mahaifin ikilima ya amince da malam amadu aka ɗaura aure laure bata sani ba wata kawarta ce talatu wanda halinsu ya zo ɗaya da laure take suke tare suke kashewa su binne ta kawo mata jawabin ai malam Amadu yi aure tana nan sake da baki a cikin gida ranar babban hauka malam Amadu ya gani a wajen Laure haka ta rinka fasa tulunanta da langa tana tuma su da kasa malam Amadu bai bi ta kanta ba yasa aka sharewa amaryarsa daki aka kawo ta tunda Ikilima ta zo gidan sam ba ta jin daɗin zaman gidan ba wai dan mijinta ba a'a sai dan Laure da ɗanta Sale sun hana ta sukuni da haka a daddafe har Allah ya bata ciki ba karamin wahala take sha ba haka laure ta rinka azabtar da ikilima ko abinci bata bata ranar haihuwa kuwa ikilima ta sha wuya kamar ba za ta yi rai ba laure tana kallon ta yadda take juyi tana salati tana kiran sunan laure ta taimake ta amma laure tana zaune tana sharake rake abinta har ikilima ta suma malam amadu ne ya shigo gidan da wata kanwarsa mai ro ba sa shiri ko kaɗan da laure tsakaninsu sai dai kallon banza da gudu mairo ta yi kan ikilima tana jijjiga ta gashi babu asibiti a kauyen tanko sai sun je kauyen gangare hankalinsu ya tashi matuka suka rasa yadda za su yi malam amadu ya ce bari na je gidan malam sabitu ya bani aram amalankensa sai mu kai ta asibitin kauyen gangare mairo ta ce to ya fita da sauri duk wannan bidirin da suke yi laure ta hakimce a tsakar gidan tana kallon su da ɗan kwalinta gaban goshi tana shan rakenta haushi ne ya kama mairo ta zo gabanta ta fusge raken ta jefar ta daga hannu da niyyar kai mata mari ta tuno da maganar babbar yayarsu don haka mairo ta fasa marar laure ta nuna ta da yatsa tana magana laure baki da hali baki da tausayi ki sani ita rayuwar duniya makaranta ce duk abin da kika yi to ina gaya miki zaki tarar da sakamakonsa ko ba jima ko ba daɗe laure ta ce ho ho ho na ji ɗin wallahi dukkanku a tafin hannuna kuke kar nake kallon ku gabaki ɗayan ku zan yi maganin ku ita kuma wancan shegiyar Allah ma ya sa ta mutu mai za ta yi magana ta ji muryan yayanta don haka bata bi ta kan Laura ba suka ci cibe gilima suka sa ta a a kori kora gudu sosai suka yi a hanya dukkansu sun ji jiki kafin suka iso aka karbi ikilima bayan awanni da wahala bayan awanni da wahalhalu ta haifo yarta mai kyawun gaske wanda kamar ka taɓa jini ya fito mai murna take yi ta sa hannu ta karɓi yarinyar malam Amadu ya ce ya ita mahaifiyar yarinyar bayani suka fara yi wa malam ahmadu cikin faɗa akan cewa suna da sakaci domin sanyin jikin sanyin jinkirin kawo ikilima sun yi jinkirin kawo ikilima domin kuwa ta samu matsala babba salati kawai malam ahmadu da mairo suke yi kafin malam ahmadu ya ce wani irin matsala ne haka likita ya ce cutar shanyewar ɓarin jiki ga kuma yoyon fitsari kuka mai ta sa tana salati malam Amadu sai da idansa ta yi ja amma bai yi kuka ba satin ikilima biyu a asibiti aka dawo da ita gida mai roke kula da ita da yarinyar ikilima da kanta ta ce wa malam Amadu ya yi wa ‘yarta hudu ba da sunan shuhada domin tana son suna. har tsawon wata uku mairo tana kula da ikilima da shuhada domin mairo tana son ikilima ga shuhada yarinya ce mai shiga rai watan shuhada bakwai lauya ta samu ciki kafin Laure ta haifu shuhada tana da shekara ɗaya da rabi babu kalar azaba da wulakanci da malam Ahmad da Ikilima da kuma yarsu shuhada ba su gani wajen Laure ba kuma malam Ahmad baya iya tsawatar ma Laure sai dai shi ma idan abin ya dame sa ya yi ta hawaye shuhada tana da shekara bakwai babu aikin da ba ta yi Laure ta yi mata duka a gaban Ikilima ta yi ta kuka gashi ba za ta iya tashi ta kwaci yarta ba idan Laure wulakancin ta ya tashi ta rinka zagin Ikilima kenan wai miskiniya ranar wata juma'a shuhada ta gama yi wa mahaifiyarta komai za ta tashi ta kira sunanta a hankali shuhada kabanta ne ta ji ya faɗi don haka ta dawo da sauri ta ce na am innata me kike so farmashi inna ta yi ta ce duk rantsi duk wuyar rayuwa shuhada ki rike mutuncin kanki shuhada ki yarinya ce amma kina da hankalin manya shuhada kar ki bar zuwa makaranta ki karatu ki zama likita ki taimaki al'umma shuhada kina da hakuri da juriyar wahala amma ina so ki ƙara akan wanda kike da shi shuhada ki duka biyayya tamkar ni duk abin da za su miki shuhada ki bar wa Allah domin inna Allah ma'as sabirin kin ji ko ta? shuhada kuka take ta rungume innarta inna tace ki bar kuka ta. duk wuyar rayuwa kar ki bar karatu domin ilimi haske ce jahilci kuwa duhu ne duk da shuhada shekarunta bakwai amma ta san rayuwa ta ce insha Allahu ta, na miki alkawari zan yi karatu sosai na zama likita inna ta yi murmushi ta ce Allah ya miki albarka shahada Allah ya saki zama abin alfahari Allah ya raya minki Allah ya baki miji na gari wanda zai ji kanki ya soki sosai amin shahada ta ce inna ta ce shahada je ki kawo min ruwa na sha shahada tana dawowa da ruwan ta ci karo da babbar tashin hankali magana take ta yi wa inna amma shiru kuka ta sa ta hau jijjiga inna tana cewa ga ruwan amma shiru shuhada ihu shuhada ta sa daidai lokacin da mairo ta shigo gidan da gudu ta yi kansu tana tambayar shuhada mai ya faru cikin kuka ta ce gwaggo mairo inna ta mairo taba ikilima ta yi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul mauti rufan idan ikilima mairo ta yi da zani ta ji hannun shuhada suka fita mairo tana kuka shuhada ma tana kuka har gona suka je ta faɗa wa yayanta malam amadu shi karan kansa sai da ya yayi hawaye ga tausayin yarsa shuhada haka aka zo aka yi wa ikilima sutura su mairo ne suka mata wanka a gaban shuhada aka fita da innarta a makara sumewa ta yi jama'a suka taru a kanta sosai suka tausaya mata duk wannan abin ya duko ba ta gida kore ta dawo ta ga mutane cike tam a gidan ta san akwai abin da ya faru cikin ranta ta ce Allah dai ya sa shegiyar mu shegiyar nan mutuwa ta yi da sauri ta shige cikin gidan ta samu mata ana ta ba wa shuhada hakuri tare da lallashinta tambaya ta yi akan me yake faruwa aka ce mata kanwar ce Allah ya karba abinsa kukan munafurci ya duka ta sa ta zube a kasa tana yi ana ba ta hakuri amma fa ga wanda ba su san halin ya duka ba da haka aka gama zaman makokin ikilima to fa daga nan kalar zaman ya kara canzawa shuhada tana da shekara sha ɗaya ta yi saukar alkur'ani mai girma mahaifinta ya ji daɗi sosai har wajen mai gari ya je ya yi masa magana akan cewa dan Allah yana so ko bayan ransa shuhada ta ci gaba da makaranta kar laure ta hana ta mai gari ya ce haba malam amadu ai cuta ba mutuwa ba ce ya ce na sani ranka shi daɗe amma ina so don allah kamar wannan alfarma mai gari ya ce ba damuwa malam amadu insha allahu bayan haka da sati uku malam amadu shi ma ya ce gagarinku sosai shahada ta ga rayuwa mai rukuwa cutar makaran cutar makanta ta samu wanda an yi maganin har an gaje amma babu labari Ya yaduko ta so shahada ta daina zuwa makaranta amma mai gari ya ce sam sai shahada ta karasa makaranta kaf wannan shine a takaice tarihin rayuwar shuhada Allah sarki wannan kenan ci gaban labari mu je zuwa dai bayan an tashi karfe biyu jerewa suka yi da hindu yayin da gaban shuhada ke dukan uku uku domin duk lokacin da za ta koma gidaji take kamar prison za ta je Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba da